Because of the economic imperative to have less ministers, substantive ministers, let me put it that way. Kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan da ke nuna cewa ba dukkanin ministocinsa 36 ne za su samu manyan ofisoshi kamar da yake a can baya ba. Wannan kalamai dai ya jawo kace na ce a tsakanin al'umma. a inda wasu ke zargin gwamnatin muhammadu buhari da nuna gazawa tun kafin tafiya ta nisa a inda kuma wasu ke ganin matakin shugaban kasan zai taimaka wa kasa wajen rage makudan kudaden da ake kashewa a kan manyan jami'an gwamnati masu rike da mukaman siyasa irin na ministoci matakin na shugaban kasa muhammadu buhari dai ana ganin tamkar gwamnati ce da za ta tafi da ministoci irin na je ka To koya 'yan Najeriya ke ganin wannan mataki na shugaban kasa? Ga dai abinda wani dan Najeriya ke cewa. Eh, sunan Alhaji Abubakar. Eh to mu dai gaskiya abin da Buhari ya zaɓo muna ganin da wuya zaɓo ma Najeriya mugun abu. Duk abin da Buhari ya zaɓa muna da taƙiƙanin cewa insha Allah ta'ala abin da zai mutane alkhairi sai dai sharon mu anan da shugaban kasa zai taimaka duk ministan da ya zaba ya bashi full aiki a bashi office kamar da ake ba kowa ya kasance duk abin da ake ma kowane minista a yi mashi sannan kuma a sa ido akan aikin kowane mutum cikin su ba ku goyi bayan ministan yake ba a a'a maganar ministan yake ai Buhari ya wuce nan duk abin da ya dauko kowa ya da shi kuma mun tabbatar ba zai taɓa yadda ba a ci amana 'yan najeriya duk aikin da ya ce a yi to a sa ido a bi mutum tiriyan tiriyan a ga iya gudun shi amma magana a jeje kana yi ka adu wani bar taso ba mu dai a wajen mu shi ma a bangarensa pasto tunde bakari wanda ya taba zama mataimakin dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar cpc tare da muhammadu buhari ya kare matakin shugaban kasan inda yake cewa matakin da ya dauka na tafiya da wasu 'yan siyasa da wasu ke zargi cewa tsofaffin zuma ne abin yabawa ne kuma dole ne shugaban kasan ya tafi da wa'anda ya sani those who say you have old recycled hands must show who are the hands that have been recycled. Ya ce sai ku nuna mini wanda ya dace da kuma hujjanku na cewa wanda aka naɗan bai dace ba yanzu dai a yanda sabbin ministocin suka fara wani taron bita na kwanaki biyu domin sanin makaman aiki 'yan najeriya sun zara ido tare da kasa kunnuwa domin sauraren irin ma'aikatun da za a tura kowane ɗaya daga cikinsu tare kuma da sanin wanda zai zama ministan ka a cikin ministoci 36 babangiji cifrin murya amurka daga lagos a nigeria.